ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا ya kai wannan manzo kaga wanda ya ɗauki son zuciyarsa abin bautarsa yana yi masa biyayya yanzu kai za ka iya zama mai kiyaye shi har ka mayar da shi zuwa ga imani ka hana shi kafirci